啊。 Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka. mu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu saurare tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na yau ya ba ku damar tofa albarkacin baki ne kan yarjejeniyar karin albashi da aka cimma tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnatin tarayyar Najeriya. Shin ko kun gamsu da wannan matsaya da aka cimma ta ƙarin albashi? Muna tare da wani malami na farko da zai gabatar da kansa da kuma ra'ayinsa kamar haka. sunana Alhaji Danjuma Musa garkuwan daddare daga Nasarawa State. Na gode Radio France suka bani dama a wannan lokacin in faɗi ra'ayina game da yan kwadago da suka ce za su je yajin aiki na sai baba ya gani dan talaka. Talaka na shan wuya, talaka na kuka, talaka bai da abin yi, abinci ya yi tsada, mota ya yi tsada. Daga karshe yan kwadagon nan suka je suka yaudari kansu suka ce sun yaudari talaka. Suka zauna aka ce an karin kuɗin eh, ma'aikata na watanni shida dubu ashirin da biyar ko talatin da biyar to ma'aikatan nan gaba ɗaya na najeriya gaba ɗaya ba su kai kashi ɗaya na population al'umman da ke najeriya ba ga abubuwan da ke addaban mutane gaba ɗaya ba a yi komai ba suka yaudar kan suka ce su sun yi janye yajin aiki na wata guda don su sake koma su ma eh, talakoki yaudara to mun gode allah talaka bai da inda zai je yana da Allah Allah zai saka mishi na gode Radio France. Ah, Assalamu alaikum, kwamarar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. to game da matsayar da aka cimma tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin tarayya to gaskiya wannan abu ya yi daidai domin yajin aiki tsakani da allah yana kawo mu kasa matsala sai dai abun da za mu yi kira nan ne ita dai su ma'aikatan gwamnatin tarayya sun san matsayinsu so muna kira ga kungiyar gwamnonin najeriya da gwamnatocinmu masu albarka don girman Allah su dibi matsalar ma'aikata su ma su tabbatar da sun saka wannan ƙari ɗin wanda gwamnatin tarayya ta yi daidai zuwa ga ma'aikatansu domin a tuna akwai ma'aikacin federal government wato ma'aikacin tarayya a kowace karamar hukuma akwai shi jiha akwai ma'aikacin jiha ko ina akwai na karamar hukuma kasuwa guda tasha guda asibiti guda so don Allah gwamnoni ku taimaka ku ƙara ma ma'aikatan ku wannan ƙari domin su ma su san an yi da su nagode kwarai kwamar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. Salamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana kwamare da Ahmad Afansi Bajoga ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To ci da wajen yajin aiki da kungiyar kwadago ta shiri ta yi hakika wannan abu ne da mu mu dama mun riga mun sani dama zancen gizo bai wuce kan koki kuma wannan an riga an saba. tun da aka ce gwamnatin tarayya ta kira su da za su za su zauna za su tattauna da gwamnatin tarayya mu kasancewar haka ne za ta faru domin mun jima da sanin cewar wannan kungiyar kwadagon ba tana yi ne dan al'umma ba ba kuma tana yi ne dan Allah dan ci gaban al'umma ba tana yi ne domin kashin karan kanta domin wasu muradanta daga lokacin da aka ce muradanta sun biya bukatunta sun biya to ba ruwanta da abin da ya shafi talakawa ƙarin albashi da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi wasu daga cikin ma'aikata kuma ba abin da zai jawo wa talakan Najeriya Najeriya sai tsadar rayuwa da ƙara shiga cikin wani hali banda hali da yake ciki muna addu'ar ubangiji ya kawo mana mafita kan wannan al'amuran ku tashi lafiya kwamarar Ahmad Afansi. Assalamu alaikum Radio Faransa, gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Gaskiya tsakanin gwamnati da malaman makaranta batun yajin aikin na gaskiya a talakoki da masu karatu ba zai musu daɗi ba saboda yanzu aka yi yaji aikin nan ba wani matsaya za a tsaya ba sai dai ya kasance kuma karatun mutane koma baya saboda haka ni shawaran da zan ba su a yi karatun a cikin ana karatun a shi tattauna ba wai almajiran ne za su je su yi ba su manyan ne to wasu manyan sai su zauna suna tattauna da gwamnati ana karatun sai a tsaya matsaya daya amma a ce kuma an ji a yajin aiki ga rashin karatu ga rashin cimma buri saboda haka ni bana goyon baya dan Allah da annabi gwamnati ta saurare su su ma malamin su ya kuli da Allah kada su tafi yaji aiki mai magana Ibrahim Gani Gaji. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim yawancin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja. To a hakikanin gaskiya dama kungiyar kwadago kungiya ce ta gwamnatin tarayya suke juya ta adda suka ga dama Sabida mu nan Najeriya babu wata ƙungiya mai jin ƙan talaka wadda take za ta jajirce game da ainihin zaluncin da ake ma talaka game da dukiyar ƙasa. Kuma ainihin wannan tallafi da aka ce za a ƙara musu da albashi to ba shine mafita ba. Ya kasance dai a samu sauƙin man fetur Shi ne kaɗai mafita a Najeriya domin saboda man fetur din nan ne ainihin jigon samun sauƙin talaka a Najeriya amma saɓanin haka to babu wani abu saboda ainihin akwai abubuwa da suka ware tun kwanaki wanda aka ce an raba ma jihohi mu dai mu gan shi ba an ɗan kawo yan buhunna haka wanda yake idan za a bi maginanta a basu bai wuce mu samu gwangwanin tumatir a tsabar da aka ce an kawo ta tallafi don mu samu sauƙin rayuwa muna fatan dai Allah ya mana mafi dacewa Allah ya kai mana sauƙi kuma canza mana abin da ya zama alkhairi mai wankin hula a garin mai goda kin jihar Niger muna godiya da fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya to a yammacin Laraban nan dangane da maudu'in da kuka ba da mu dai talakawan najeriya ƙara kira muke ga gwamnatin tarayyar najeriya da ƙungiyoyin kwadago da alalubo wata hanya da ya za a yi wa kowa adalci talaka ne ma'aikacin gwamnati ne ba wai a ɗauki wani ɓangare ba a ce an yi musu wani ƙarin albashi A lalubo, hanyar da dukka dai kowa zai amfana da tattalin arzikin ƙasar muna ganin idan aka yi haka zai fi don allah a daina wani kewaye-kewaye a zauna a yi nazari a bullo da hanyar da zai kawo wa ƙasar nan ci gaba da zai farfado da tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya da kowa zai amfana a cire mu daga cikin wannan ƙangin tsananin tsadar rayuwar da muke ciki radio france ku tashi lafiya kabir kwangila flyover zaria assalamu alaikum radio faransa mai albarka suna na amadu soja dan niger ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar zandara amma yanzu ina ta capital din libya mun gode da wanga maudu'i ne burkun ka bamu wanda kungiyar kwadago na tarayyar najeriya suka ɗau alkawalin shiga yajin aiki to amma yanzu sun janye wannan yajin aikin sun ba da dama za a hau teburin shawara domin a tattauna da gwamnatin tarayya har na tsawon wata guda to wannan shine mai kyau dama da a shiga yajin aiki wanda a hau teburin shawara domin a tattauna idan eh, sabon haka shiga yajin aikin ba san ba matsalar da za ta biyo baya allah ubangiji da ya sa wannan haƙa ta cimma ruwa Allah ubangiji ka tabbatar mana da alkhairi Allah ka zauna da kasashen mu lafiya bakin rayina kina ku tashi lafiya salam irfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar niger to a ra'ayina wannan da ya janye yajin aikin da ƙungiyar kodugu ta gaskiya an takura talakawa ta wani ɓangaren ta wani bangaren kuma janye yajin aiki ya ma wasu daidai saboda in aka tsunduma yajin aiki mutane da dama za su je wahalallahi kafin lokacin a cimma buri. allah sa dai haka ne shi ne mafi alkhairi ku tashi lafiya a rfi hausa To madalla kar da ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI a cikin shirin ra'ayoyin masu saurare tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. malami na gaba me ra'ayinka dangane da yarjejeniyar ƙarin albashi da aka cimmawa tsakanin ƙungiyoyin kwadago da gwamnatin tarayyar najeriya harin da sauran talakawa ke cewa ina nasu da zai rage musu raɗaɗin talauci da ke gwagwayarsu daɗi da matsalar tsaro da suke fama da ita musamman a yankin arewacin ƙasar malami na gaba idan kana ji na bismillah assalamu alaikum gidan radiyon faransa mai magana asumana abubakar bahari mutunan tabo take bayan tsannare jan kintawa da fartimakin buza kwamin da tabo take to dangance da wannan maudu'i da kuka kawo mana dangance da tsaye da yajin aikin ma'aikata a najeriya to ya yi daidai amma kuma 'yan najeriya su sani ma'aikata suna yi na dankan su ba dan 'yan najeriya ba saboda samu karin albashi idan 'yan najeriya suka ce za su dangana ko kuma su jingina ga ma'aikata sai sun kwato musu haƙƙi to ina ganin wannan kuskure na sai in ce dare ya yi musu a daji ko kuma dare musu a cikin sahara wannan shine ra'ayi na sai an ji manku. mai magana ibrahim mai tirera daga nan shawo hukumar birnin kudin jihar jiga hakikanin gaskiya janye wannan yajin aiki ya zo mana mamaki da mamaki ganin cewa su dai kungiyar kwadago nan da akan abin da suke cewa za su tafi yajin wannan aiki kan magana ce ta dawo da tallafin mayin fetur saboda halin da talakawan ƙasa suka shiga ciki kuma sai ya kasance yanzu sun samu fahimtar juna da gwamnati ta yi musu alkawarin za a kara musu dubu talatin da biyar biyar ga ma'aikatan gwamnatin tarayya to hakikanin gaskiya haka ya yi nuni da cewa kenan ba wai don talakawa suke yi ba suna yi ne don ma'aikata don kuma kashin kansu domin ko idan aka ce za a yi ƙarin naira dubu talatin talatin ga duk ma'aikacin gwamnatin tarayya kaga bai shafi ma'aikatan jihohi da kuma na ƙananan hukumomi bare kuma talakawa da suke fama da raɗaɗin rayuwa na yau da kullum na gode rediyo faransa international da fatan za ku tashi lafiya sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da matakin da kungiyar kwadugun tarayyar najeriya ta ɗauka na jin yajin aiki sakamakon tattaunawa da suka yi da gwamnatin tarayyar najeriya wannan bai zo muna da mamaki ba mu dai talakawan najeriya ba ma goyon bayan a shiga yajin aiki domin kan talaka za ta ƙare su kungiyar kwadago suna cewa suna yi a madadin 'yan najeriya suna yi a madadin 'ya'yansu da gidajensu da aljikonsu in dun 'yan najeriya ake yi gwamnatin tarayya ta yi karin albashi ga ma'aikatanta ina sauran ma'aikatan jihohin najeriya ina sauran ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya ina ɗimbin al'umman najeriya miliyoya da ba sa aikin gwamnati su kuma ya za a yi da su ƙungiyar kwadago an yi walƙiya talakawan najeriya sun ganku ya kamata a ce kuɗin da aka ba gwamnonin najeriya biliyan biyar biyar domin su raba a jihohinsu har yanzu waɗansu jihohi ba a raba kuɗin ba kuma ƙungiyar ƙwadago ta yi shiru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yarfi labaran hausa na harko dai kakin hawar magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mama da ya mai yarfi mun ji mun da kun ba su a ƙungiyar kwadugo ta so ta a aiki amma sun yi to ni dai ganin ra'ayi wagga jayar son kai ta yi daidai da aminci ta yi daidai lokaci na na kowa shi dan makai na abin da ce amma ka ce ai yajin aiki ta ganin abin bai kyawo kallo ba ba da ba haka nan ku kanku yarfi ina gaishe ku sannan kokari gaba dai gaba dai a koma baya kuna tare da isa bakar tsoho mai barka a mai mai jamboriyar nijar. assalamu alaikum sashin hausa rediyo faransa international mai magana mai lambu mai asina karofi lafiyar jihar nasarawa to zan yi kira ga yanayin wa'adin da kungiyar kwadago suka ajiye tsakanin gwamnatin najeriya to mu dai muna hannun allah muna kuma tare da kungiyar kwadago ɗari bisa ɗari domin duk irin abin da zai zama to ma talaka najeriya na cin ba su kansu sun sani saboda haka nan yarjejeniyar da suka yi tsakanin gwamnatin najeriya mu muna musu fatan alkhairi allah ubangiji ya sa wannan yarjejeniyar ya kawo mana karken matsalolin da muke fama da shi a ƙasarmu na najeriya baki ɗaya. na gode rediyo faransa international mai magana mai lambu mai arsenal karofi lafiyar jihar nasara ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Alhamdulillahi kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu a kan ƙarin wa'adi da 'yan kwadago suka ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya to yan kwadago ku kokarta dai ku yi abin da ya dace duba da talakawan najeriya ku suka samu ido kuma mun ji an yi karin albashi ga waɗansu waɗansu kuma ba a yi karin albashi ga su ba yana kiran gwamnatin tarayya ta gane cewar ita wannan ƙasa tamu najeriya wa'anda ba su aikin gwamnati fa musamman a gwamnatin tarayya sun fi wa'anda ake tsammanin suna aiki a gwamnatin tarayya za a yi musu karin albashi yawa ya kyautu ta diba wa'anda kuma ba sa aikin gwamnati su kuma me ya dace a rage musu radadi a kansa na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna ku tashi lafiya salamu alaikum ya rufi a Hausa Ismail da ɗan Nijar mazaunin Misra a libya Dangane da wanga ƙungiyoyin Eh, kwadago na najeriya da suka janye yajin aiki da zai yi to ha al'ummar najeriya ya kamata su kama kansu tunda yanzu dai kungiyoyin kwadago ne suka dogara da su wanda zai iya tasasa gwamnati cikin kankanin lokaci ta janye abin da ta sa gaba ga takwa kuma su daman kansu suke wa wannan fafutuka ba al'ummar ƙasa ba talakawa su man 'yan gwamnati su kansu 'yan gwamnati suke ma aiki al'ummar ƙasa ba ruwansu in ta su ne ko mutu yanzu yanayin al'ummar najeriya da suke fama cikin wannan bakin wahalhalun da suke sha ai ya kamata a ce sun tursasa gwamnati ya maido tallafin man fetur ɗin irin wahalhalun da al'umma suke ciki magana ta gaskiya ni karar sabo me yake damun shugabanninmu kuntata ma al'ummar nan shi suka sa gaba. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki suka taya ni gabatar muku da shirin musamman Ibrahim Tukur ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisalam mu lafiya.